na bude sabon bani yayi na mikin jin zuci ki ta yi zaɓi na sarewa gare ni fuska ta ki ta zama madubi bisa hakan raina ki kawai ki kira ni da habibi bismillah rahman rahim mai sauraro assalamu alaikum rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin wata kaddara wanda shamsiya manga ta wallafa a can gidan mubarak kuwa bayan sun waye gari da safe gaba ɗaya hallara suka yi a falon gidan domin gabatar da breakfast inda aka kai wa malam abdullahi nasa ɗakin da ya sauka bayan sun gama cin abincin ne kowa ya tashi domin zuwa ya shirya kafin Malam Abdullahi ya so su ji abin da zai faɗa. Kowa ya tashi daga gurin aka bar daga Mubarak sai Ramlat kan dainin ɗin, wanda har a wannan lokacin ba ta saki jiki ba. Tasowa Mubarak ya yi ya dawo kujerar take kusa da ita sannan ya mika hannu tare da kamo hannunta cikin sauri ta kwace hannun nata tare da miƙewa tsaye za ta bar wajen. Ramlat ta tsinkaye muryar Mubarak ya kira sunanta dakatawa ta yi da tafiyar da take shirin yi ba tare ta juya ba inda take hawaye ya fara zarya a kuma matinta wanda bata san ko na menene ba. ta sauwa Mubarak ɗin yayi ya karaso inda take tsaye tare da sanya hannu ya juyo da ita. Gaba ɗaya suka fara fuskantar juna sannan a hankali ya fara cewa Ramlat me yasa kike guduna? Shin na aikata miki wani abu ne? Saurin dakatar da shi ta yi tare da juyowa gaba ɗaya ta fuskance shi har suna jin numfashin juna sannan ta ce a'a Mubarak ni kan baka aikata min komai ba hasali ma ina gudun ka ne sakamakon abin kunyar da mahaifina ya aikata muku domin kuwa ka sani tun lokacin da mahaifina ya shigo cikin falon nan na dawo hayyacina, to na ji dukkan wani abu da ya faɗa ya aikata. Mubarak, shin wani mummunan zunubi na aikata wa Ubangiji na, da ya jarabci ni da samun mahaifi mai mummunar ɗabi'a irin mahaifina. Mubarak na yi da na sanin kasancewa daga cikin zuri'ar mahaifina wallahi. A yau da ana canja mahaifi, to babu abin da zai hana na canja nawa mahaifin. Mubarak wannan wace kalar mummunar kaddara ce. Shin ko Allah baya so na ne ya jefa min wannan kaddarar? Mubarak dan Allah kar ku dakatar da ni, dan Allah ku bar ni in tafi na shiga shiga duniya ni kan me na aikata haka cikin sauri mubarak din ya sanya hannu tare toshe mata baki ba tare ya bari ta karasa abin da take son faɗa ba sannan ya fara magana cikin kwantar mata da hankali a'a ramlat ki daina fadan haka kada hankalinki ya gushe ki je ki faɗa abin da zai sa ubangiji ya yi fushi da ke ki sani rayuwar duniya kowa da irin tasa kaddarar sannan babu wanda ya fi karfin Allah ya jarabce shi a rayuwa dan haka ki daina irin wannan maganar kin ji ya faɗa shi ma cikin karyewar murya ta ce mubarak kenan ba za ka taba fahimtar halin da nake ciki ba mahaifina barawo sannan shi ya yi silar mutuwar mahaifiyarsa bayan haka kuma bai isa ba ya zo ya kashe min mahaifiyata sannan ya lalata min rayuwa mubarak wani irin mahaifi ne wannan gaskiya ina shakku da kokonto akan cewar adamu mahaifina ne gaskiya na fara tantama akan hakan domin kuwa mahaifin kwarai ba zai taɓa aikata wa diyar da ya haifa irin wannan abin ba ta karashe maganar cikin fashewa da wani irin kuka mai cin zuciya tare da zube duka gwiwoyinta a wajen tana wasu irin surutai marasa sa kan gado kamar wacce ta zauce. Tunda Mubarak yake a rayuwarsa bai taɓa jin tausayin wani ɗan adam ba kamar yadda ya ji na Ramla ɗin domin kuwa a take jo su hawaye masu zafi sun fara biyowa ta kuncinsa. Tabbas duk abin da Ramlat za ta faɗa ba zai taɓa ganin laifin ta ba domin ku Alhaji Adamu bai cancanci zama uba a wajenta ba. To amma yaya za a yi da kaddara wadda ake cewa ta riga fata. Shishikar kukan da ya ji a bakin kofa ne ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya tafi. Juyawa ya yi yana kallon bakin kofar. Didi ce da Salma a tsaye sai ko Malam Abdullahi da alamu sun ji dukkan abin da suke faɗa ɗin. Karasa shigowa Didi ta yi inda ta zo ta kama Ramla tare da miƙar da ita tsaye sannan suka nufi kan kujera ta zaunar da ita wadda har a wannan lokacin ba ta daina kuka ba. Shi ma Mubarak da sasalma Salma karasawa suka yi suka nemi waje suka zauna sai da kowa ya gama zama suka nutsu kafin Malam Abdullahi ya yi gyaran murya ya ce to alhamdulillah a gaskiya babu abin da zamu ce sai dai godiya ga Allah domin kuwa gashi komai ya zo da sauki tun da gashi Jaramlet din ɗin ba tare da wani mun sha wahala ba. Bakin aljanin da yake jikinta ya fita da kansa, don haka wannan babban abun godiya ne ga Allah. Dama shi babu abin da ya fi ƙarfinsa. Yanzu sai magana ta gaba shine, kamar yadda na ji kina wasu maganganu. Ki sani cewa ita wannan duniyar da kike gani kowa da irin jarrabawar da Allah yake masa. Wasu ma idan har kika ga irin tasu jarrabawar to zaki ce ashe ke ba a jarrabe ki ba. Sannan ki sani cewa hata annabawan Allah sai da Allah ya jarrabe su ta hanyoyi kala-kala. Duba da yadda duk duniya babu wata halitta da ta kai annabawan Allah tsoronsa da kuma bauta masa amma hakan bai hana Allah ya jarrabe su ba sannan Allah baya taba daurawa bawa abin da ya san ba zai iya dauka ba wannan sa ne dan haka abin da bayi ya kamata mu yi a duk lokacin da kaddara ta same mu mai kyau ko mara kyau shine mu karbe ta da hannu bibiyo sannan yin imani da ita yana daga cikin rukunan imani to don haka ki yi hakuri ki karbi kaddara kin ji shi kuma mahaifinki ki yi masa addu'ar samun sassauci a wajen ubangiji tunda malam Abdullahi ya fara magana, Ramlat ta ji gaba ɗaya jikinta ya yi wani irin sanyi, sannan ga wani imani da ya ƙara ratsa zuciyarta. Take ta ji 50% na damuwarta ya ragu. Maganar da Malam Abdullahi ya ci gaba da yi ne ta dawo da ita daga duniyar tunanin da take. Yanzu abu na gaba shine mu yi wa Alhaji Adamu gata, ba dan shi ba sai dan albarkacin diyarsa da bata ji ba bata gani ba. Za mu gurfanar da shi a gaban shari'a saboda azartar masa da hukuncin abubuwan da ya aikata. Na farko za a fara da hukuncin sata da ya daɗe yana aikatawa inda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin littafin sa mai tsarki. Cikin suratul Ma'ida aya ta 37 Allah madaukakin sarki ya ce da barawo namiji da barauniya mace idan kun kama su ku yanke musu hannayensu guda ɗaya gwargwadon abin da suka aikata na game da sata. Allah mai girma ne ko mai hikima ne. Wannan shine hukunci duk wanda aka kama da laifin sata. Sai kuma hukunci na gaba shine hukuncin kisa tunda har da kansa ya farta cewar ya aikata kisan kai. To ko da mu kama shi da hakan ba dole hukunci zai hau kansa. Shi ko hukuncin kisa dama a bayyane yake. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu hukuncin a sa inda yake cewa duk wanda ya kashe wata marai mumina ba tare da wani dalili ba to shi ma hukuncin hukuncinsa shine a kashe shi. dan haka yanzu za ku tashi mu tafi gidan Alhaji Adamu domin mu miƙa shi ga hukuma. Gaba ɗaya miƙewa suka yi suka nufi mota domin zuwa gidan Alhaji Adamu. Isar su gida ba su tarar da kowa ba domin ko gidan kamar an yi shara. Sai dai kawai warin da yake tashi a falon. Mamaki ne ya cika su suka fara tambayar kansu gidansu inda 'yan gidan suka je komawa mota suka yi da niyyar barin gidan a harabar gidan suka ci karo da mai gadi yake sanar da su cewar Alhaji Adamu yana asibiti suka tambayi sunan asibitin ya faɗa musu sannan suka juya suka tafi lokacin da suka karasa asibitin basu wani sha wahala ba wajen gano ɗakin da yake sai dai kuma likitoci sun hana shiga ɗakin sai dai duk wanda ya zo ya leƙa ta windo sakamakon yadda kwandishan ɗin Alhaji Adamu ya zama too bad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da su Mubarak suke furtawa lokacin da suka yi arba da halin da Alhaji Adamu yake ciki. Salma da Ramla kuwa take suka yanke jiki suka faɗi. Alhaji Adamu ne su Mubarak suka yi arba da shi kwance a kan gado sai ihu yake yi. Kana jin ihunsa ka san na azaba ne. Wani abin mamaki kuma shine da zarar yayi ihun yayi sai kuma kuji ya kwashe da dariya kamar wani zautacce sannan kuma sai ya shiga zayyana dukkan wasu munanan abubuwan da ya aikata. Abin da ya babu daɗin gani ko kaɗan. Gaba dai kamanninsa sun canja domin kuwa idan har ba farin sani kai masa ba to ba lallai ne ka gane shi a kallo ɗaya ba hannunsa kuwa ba za ka ce hannun mutum ba ne saboda yadda ya ruɓe lokaci ɗaya tsutsotsi suke fitowa daga cikin hannun wasu likitoci guda uku ne suka zo suka shiga cikin ɗakin allura suke ƙoƙarin yi masa amma gaba ɗaya ya ki tsayawa da ƙyar suka samu suka yi masa allurar amma a banza kamar ba allurar bacci ba lura da likitocin suka yi cewar jin Adamu ɗin ba zai iya kama allura ba ya sanya kawai suka kyale shi suka fice suka bar shi a haka sosai jikin sa Mubarak yayi sanyi ya ya dubi wajen da Ramla da Salma suke waɗanda ba su daɗe da farfadowa daga suman da suka yi ba, sai kuka suke yi saboda yadda suka tarar da Alhaji Adamu babu kyawun gani. Haka da ya Mubarak ya ce su tashi tafi gida, suka nufi mota tare da nufar hanyar komawa gida, duk jikinsu a sanyiye. Sai da suka biya ta gidan Faruk, suka yi masa barka da dawowa, sannan suka taya Maryam murna. A nan suka haɗu da fulanin da suka kawo Faruk ɗin wato Mairo, su ma sun fito suna shirin komawa rigarsu, duk kuwa da cewar Faruk ya roƙe su da su dawo cikin gari da zama, amma papar sun ƙi yadda daga ƙarshe suka ce za su je su yi shawara gida su mubarak suka dawo kowa ya yi shiru babu mai yi wa ɗan uwansa magana domin kuwa su kam yau sun ga ishara akan alhaji adamu domin kuwa duk rashin imanin ka idan ka yi arba da shi sai ka tausaya masa ba shegari da duku-dukun safiya malam abdullahi ya fito da shirinsa na komawa ƙasarsa ta nijar sosai sa mubarak suka ji babu daɗi domin kuwa 'yan kwanaki biyun da suka yi da malam abdullahi ɗin ba ƙaramin sabo suka yi ba haka dai suka yi sallama bayan sun raka shi airport tare da haɗa shi da sha tara ta arziki sai dai kafin ya tafi ya sanarwa da malam idi wata magana wadda ba ƙaramin farin ciki malam idin ya yi da jin maganar ba bayan wasu watanni abubuwa da dama sun faru ci kuwa har da yankewa alhaji adamu hannu da aka yi a asibiti sakamakon likitoci sun ce ya riga da ya gama ruɓewa, su kuma sun yi iya dukkan abin da za su yi amma abin ya fi ƙarfin su daga ƙarshe dai suka nemi yardar 'yan uwan alhajin domin a yanke hannun sai dai ba su samu kowa daga cikin 'yan uwan alhaji Adamu ba ba da kyar dai daga ƙarshe malam audu ya je ya sanya hannu ba a tsaya wani bata lokaci ba aka shiga da shi ɗakin tiyata aka cire duka hannayen nasa guda biyu bayan yanke wa alhaji adamu hannu da kwana ɗaya aka aiko sammaci daga kotu tare da wasu 'yan sanda wanda ba tare da sun tsaya bata lokaci ba suka ta sakeyar alhaji Adamu har zuwa kotu ko duba da halin da yake ciki ba su yi ba bayan an je kotu ne alkali ya buƙaci jin hujjoji aka gabatar da hujjoji masu ƙarfi akan alhaji adamu tambayar sa alƙalin ya yi ko yana da ja game da abin da ake tuhumarsa a kai sai dai bai yi musu ba ya amsa duka laifin da ake tuhumarsa da shi babu ɓata lokaci alƙali yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya daga ƙarshe alƙali ya ce dukiyarsa kuma zai sanya wata a baitul mali wata kuma a kai ta gidan marayu Shi shikenan fa wannan shine ƙarshen dukkan wani iskan da Alhaji Adamu ya aikata gashi nan ya bar duniya kamar ba shi bane wannan mai ji da izza din da kuma takama wanda yake kwacewa mutane haƙƙinsu ba tare da sun iya tanka masa ba Tabbas duniya ba a bakin komai take ba, sannan shi ramin ƙarya ƙwararre ne. Haka kuma dukkan wani abu da ka shuka, walau mai kyau ko aka san haka, to za ka girbe shi tun a duniya. Yanzu ina amfanin baɗi ba rai, yanzu menene amfanin abin da Alhaji Adamu ya aikata wanda babu wata riba a cikinsa, wanda ga shi dai yadda ƙarshensa ya kasance. Sai dai mu yi fatan Allah ya kare mu da aikata aikin da na sani. A ɓangaren Sadiya ita ma ta yi nadamar dukkan wani abu da ta aikata inda ta dukufa wajen neman yafiya a wajen mahaliccinta tare da roƙon Allah ya kawo mata mijin aure ta samu ta yi aure ai kuwa Allah maji roƙon bawansa yanzu haka Allah ya fiddo mata miji ta yi aurenta tana zaune a gidan mijinta cikin kwanciyar hankali bangaren sa Mubarak ma rayuwa suke yi mai cike da so da kaunar juna Mubarak yana iya bakin kokarinsa wajen ganin ya faranta wa matansa sannan kuma ya adalci a tsakaninsu su ma Ramlat din suna kokari wajen ganin sun kyautata masa kowa burinta shine ta ga tafi yar uwarta kyautata wa Mubarak ɗin. rayuwa suke yi cikin kishi mai tsafta mata ba irin kishin da matan yanzu ke yi na jahilci ba kishin marasa ilimi su kam nasu kishin cike da ilimi suke yin sa didima sun yi aure da malam Abdullahi inda suke zaune cikin girmama juna dama tun bayan rasuwar mahaifin Mubarak din yau wajen shekaru 35 kenan domin kuwa tun Mubarak bai fi shekara biyar a duniya ba Allah ya karɓi rayuwar mahaifin nasa ya taso bai san wane ne mahaifinsa ba dama kuma shi kaɗai iyayensa suka haifa a yanzu haka Ramlat ta haihu inda ta haifi ɗanta namiji mai kama da ubansa Sak an yi shagali sosai bayan suna Mubarak ya biya musu umara suka tafi sai da suka shafe watanni kafin suka dawo gida Najeriya kuma a wannan lokacin Salma ma tana dauke da tsohon cikin Mubarak dan ita ma haihuwa ko yau ko gobe tabbas Mubarak sun haɗu da wata kaddara sai dai kuma daman an ce mahaƙurci mawadaci to gashi komai ya wuce kamar ba a yi ba rayuwarsu ta canja inda suke rayuwa cikin kwanciyar hankali mi sauraro anan muka kawo ƙarshen karanta wannan labarin mai taken wata kaddara wanda Shamsiyya Manga Manga ta wallafa. Da fatan kun ji daɗin yadda wannan labari ya zo muku kuma za ku yi amfani da darsan da ke ciki. Kuskuren da ke ciki kuma muna fatan Allah ya yafe mana. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri musamman Murtaba Abdulrahman, Khadija Bashir bai da kuma Nasir Gambo Abubakar. Zainab Mai Agogo ke cewa sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon labarin na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ban soki in kika guje ne zan shawo.